dukkan godiya ta tabbata ga Allah ne girma da ruwaya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna neman taimakon shi muna neman gafara shi muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar babu mai fatar da shi wanda kuma ya fashe babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kira da amincin Allah su tabbata gare shi da sahabban shi da iyalan gidan shi da sauran waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ina yi makaina da ku gaba ɗaya wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin jin tsoron Allah shi ne linzami ga duk wani abu da yake faɗowa a cikin zukatan bayi sannan kuma shi ne abin da yake yaye ma mutum duk wani abu na fitina da sha'awa da kuma son zuciya da aka ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah Allah maɗaukacin sarki zai ba ku babban rabo a duniya zai kuma ba ku rubar rabo a ranar alƙiyama. ya bayan Allah lallai wannan rayuwar ta duniya rayuwa ce wadda ba ta rasa waɗansu musibu da wasu haɗarurruka da suke fuskantar bawa matuƙar dai Allah maɗaukacin sarki ya ajiye shi ya rayu a wannan bayan ƙasa akwai musibu iri-iri akwai haɗarurruka daban-daban da suke fuskantar bawa imma dai a rayuwar shi ko a jikin shi da lafiyar shi ko a iyalan shi da dukiyar shi da sauran bangarori na musibu da za su iya samun bawa ko haɗarurruka da za su iya fuskantar bawa amma mumini wanda ya imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da babban al'amari wanda da shi ne yake samun kariya daga irin waɗannan haɗarurrukan da kuma irin waɗannan musulmin da suke fuskantar bari a bayan ƙasa daga cikin manya-manyan abubuwan da suke bawa bawa a matsayin shi na mumini kariya suke tsare shi daga haɗarurruka na rayuwar duniya shi ne da zantar ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da bin dokokin Allah ne girma da buwaya Allah madaukakin sarki yana cewa عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة duk wanda ya aikata aiki na kwarai namiji ne ko mace kuma yana cike da imani ga imani ga kuma aiki na kwarai Allah ce to wannan tabbas za mu raya shi rayuwa mai daɗi a wannan duniya rayuwa wadda babu matsaloli a cikinta rayuwa wadda za ta sake cike da samun kariya da tsari na Allah daga duk wasu bala'o'i da musibu da za su rinka fuskantar bayi da haka Allah zai raya shi rayuwa mai kyau rayuwa mai daɗi a wannan duniyar shine ma'anar falanuhi yannahu hayatan tayyiba sannan kuma a ranar alkiyama Allah ya ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu za mu ba su sakamako fiye da abin da suka aikata na aikin da'a a nan duniya za mu ninninka musu sakamako a ranar alkiyama lallai tsara dokokin Allah shi ne abin da yake janyo samun tsari na Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya wannan shi ne abin da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kunsa wadda ya yi ma Abdullahi dan Abbas Allah ya da shi inda yake cewa ihfazillaha yahfazuk ka tsare Allah shi kuma Allah zai tsare ka haka duk wanda yake neman tsarewar Allah yake neman kiyayewar Allah daga duk wani sharri da bala'i na duniya to yayi kokarin tsare dokokin Allah yayi kokarin tsare iyakokin Allah sanan ne ake samun tsari da kariya wanda babu wani tsari da kariya irin tsari da kariya na Allah subhanahu wata'ala lallai ya al'ummar musulmi musani cewa Allah maɗaukacin sarki ya ba mu waɗansu abubuwa wayanda za mu yi amfani da su wurin kare kanmu da tsare kanmu daga sharrori da fitintunu da bala'o'i na aljanu da mutane a wannan bayan ƙasar da muke rayuwa a ciki daga cikin abubuwan da Allah ya ba mu mafi girman kariya wadda babu wata kariya a bayan ƙasa irin wannan ita ce da zimtar zikirori wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mu zikirorin safe da zikirori na yamma wayannan zikirori, zikirori ne waɗanda su ne kariyar musulmi a rayuwar shi ta duniya ba ka da wani kariya da kake da ita sama da wannan da wannan ne bawa yake samun tsari daga sharrin mutane 'yan uwan shi daga sharrin aljanu daga sharrin duk wasu halittu da suke rayuwa a bayan ƙasa idan kana so ka samu tsari ka samu kariya to ka riƙa waɗannan azkarfin wanda manzon Allah ya koyar cewa ana yin su da safe ana yin su da yamma waɗannan su ne babbar kariya wanda duk wanda ya shiga cikin wannan ganuwar to babu wani abokin gaba da zai iya ketawa ya kai zuwa gare shi lallai al-imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa waɗannan zikirorin na safe da na yamma waɗanda manzon Allah ya koyar to daidai suke da silke da mutum zai sa daidai suke da garkuwa da mutum zai rike a wurin abokan gaba duk lokacin da wannan zikirin ya ƙarfafa ya yawaita ya zama ɗabi'a a jikin mutum duk lokacin da wannan silken nashi da wannan garkuwa take ƙara ƙarfi take ƙara tsanani duk lokacin da kuma ta ƙara tsanani gwargwadon ƙarfinta gwargwadon tsananinta gwargwadon kuma yadda take kara mutum daga duk wani sharri da zai zo ya ce har ma yana iya kaiwa idan ƙarfin abin kariyar ya kai ƙarfi zai iya kaiwa idan aka harbi mutum da wani abu wannan abin da aka harba ɗin ya guji kariyar ya koma kan wanda ya harbo wannan abin kamar yadda idan kariya tana da tsananin ƙarfi idan an harba makami a gare ta za ka bugi makamin ta dawo ma wanda ya harba to haka waɗannan kariyar wannan azkafin suke zama ga mumini lokacin da ya zama ya yi ƙarfi a jikinka duk wanda ya harbo ka da wani sharri to har wannan harbin sai dai ya bugi wannan kariyar ya koma kan shi saboda tsaro da kake da shi na wannan tsari da Allah maɗaukacin sarki ya bayar ibn al-qayyim rahimahullahu yake cewa wanda ya rika wannan azkar din na safa da yamma to ya rikar makan shi kariya wanda babu wanda ya isa ya ce shek Muhammad Ibn Salih Al-Qasaimin rahimahullahu ta'ala yana cewa waɗannan azkarin da kuke gani na safa da yamma waɗanda manzon Allah ya koyar sun fi katangar da zulkarnaini ya gina ya tara ya juju wa ma juji da ita ba su sun fita ƙarfi duk irin ƙarfin da take da ita wanda suka kasa fasa ta shekara da shekaru suna ƙoƙarin fasawa ta ƙi fasuwa ibn Usaimin ya ce waɗannan azkar din na safe da yamma sun fi wannan katangar ƙarfi za ka babu wani abokan gaba da zai iya fasa wannan katangar matuƙar dai ka lulluɓa da wannan azkafin na safe ko ka lulluɓa da waɗannan azkafin na yamma babu wani abokin gaba mutum ne ko aljani ko wata dabba da zai iya keta wannan zikirin ya keta wannan ganuwar ya kai zuwa ga cutarwa gare ka matuƙar dai ka samu aikata wannan azkafin da manzon Allah ya koyar dan haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wajaba mutane su koma zuwa ga neman kariya da kariyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bayar kariya da duk wata kariya da ka rike ba ta kai irin kariya da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bayar ba da haka wajibi ne akan kowane musulmi ya koma ya riƙe wannan kariyar ya rinka ambatan Allah da abin da manzon Allah ya koyar ya rinka addu'a yana kiran Allah da irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira Allah da shi da haka manzon Allah ya koyar da mu nau'o'in zikirori daban-daban kowanne da irin tasirin shi da kuma irin kariyar da yake bayarwa ga bawa akwai addu'ar da zaka yi idan gari ya waye akwai wanda zaka yi da yamma akwai wanda zaka yi bayan idan da salloli na farilla akwai wanda zaka yi idan zaka shiga masallaci akwai wanda zaka yi lokacin da zaka kwanta ka yi bacci akwai wanda zaka yi a lokacin da ka farka daga bacci akwai addu'ar da zaka yi idan ka firgita ka wani mummunan mafarki cikin bacci ka firgita wanne irin addu'a ce za ka yi duka manzon Allah ya koyar da mu manzan Allah ya koyar da mu ya ake yin zikiri a lokacin da za a ci abinci haka kuma lokacin da aka gama cin abincin haka manzon Allah ya koyar da mu wani irin zikiri ake yi idan za a hau abin hawa saboda a samu kariya a hau lafiya kuma a sauka lafiya sannan ya koyar da mu idan za mu yi tafiya wani irin zikiri za mu yi ya kuma koyar da mu idan mun ga wani abu wanda ba ma so na bakin ciki da ya kamata mu faɗa ya koyar da mu idan mun ga abin da muke so na farin ciki wannan zikiri ya kamata ne sannan manzon Allah ya koyar da mu a lokacin da muka ga wata musiba ta fuskanto wanne irin zikiri ya kamata mumini ya yi sannan ya koyar da mu idan mutum ya shiga damuwa da bakin ciki da tashin hankali wanne irin zikiri ya kamata ya yi domin a yaye mai wannan halin da wannan yanayin da yake ciki duk wani hali da yanayi da bawa zai samu kanshi a wuni akwai abin da manzon Allah ya koyar da mu ya ya kamata mu yi zikirin Allah a wannan halin da wannan yanayi. da aka dole mu rike abinda manzon Allah ya koyar da mu ya zama shine abinda za mu rinka alfahari da shi a rayuwarmu ya zama shine kariyarmu kuma shine abin alfaharinmu mu watsar da duk wani abu wanda ya saba ma na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam komi girman wanda ya zo da shi da matsayin shi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi na kowa babu wani wanda za a kamanta nashi da yanda na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da haka mu rike waɗannan zikirorin da su ne za mu samu kariya a duniya za kuma mu samu kariya da tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama shekul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa yana daga cikin mutanen da suka fi kowa zama abin aibantawa a rayuwa shine mutumin da zai aje zikirorin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ya dauki zikirin wani mutum daban wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ya rinka amfani da shi ya aje na manzon Allah wanda manzon Allah din shine jagoran ɗan adam gaba ɗaya shine shugaban manzanni kuma shine mafificin yan adam gaba ɗaya. ka aza karantarwar shi ka je ka ɗauki karantarwar wani wani ka tambaye shi ya san zikirin da ake yi na safe na yamma amma a ƙungiyarsu, amma a ɗariƙarsu, amma wuridin da ya san wuridin da ake yi na kowane lokaci a ƙungiyarsu da ɗariƙarsu. amma an ka tambaye shi ya na manzan Allah yake ya manzan Allah yake yi da safe ya yake yi da yamma ya yake yi da daddare duk duka bai sani ba ya manzon Allah yake yi bayan sallolin farilla duka bai sani ba amma ya rika wasu zikirori da wasu wazifofi na wasu can daban wanda ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wannan shine asarar duniya da kuma asarar lahira domin duk wanda ya aza abun manzon Allah ya dauki na wani to wannan ya tade a duniya ya kuma tade a ranar alkiyama domin manzon Allah shine Allah ya aiko domin ya zama abun koyi ga duniya gaba daya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal da ka ba mai riƙe na manzan Allah sai wanda ya imani da Allah kuma ya imani da haɗuwa da Allah ranar alkiyama shine yake aja komai ya kama na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka babu wata kariya da bawa zai iya samu a rayuwa babu wani tsaro da bawa zai iya samu da ya wuce tsaro na zikirorin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar manzon Allah ya karantar da mu nau'o'in zikirori da yawa daga ciki akwai hadisin da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito daga Abdullah ibn Qubayr radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas duk wanda ya ya karanta waɗannan surorin so uku a lokacin da ya wayi gari da safe sannan kuma ya karanta su so uku a lokacin da ya kai yammaci manzon Allah ya ce takfika min kulli sun wadatar da kai daga komai ba ka buƙatar wani tsari ba ka buƙatar wata kariya ba ka buƙatar wani abu wanda ba su ba manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta su so uku a safiya to waɗannan surorin sun wadatar da shi daga kowane irin abu manzo Allah ya ce kulli shay komai sawa'un mutum ne ko aljani ne ko dabba ce ko menene na rayuwa wayannan surorin manzon Allah ya ce sun wadatar da kai haka kuma Imam Bukhari ya rawaito daga Abu Huraira Allah ya jira shi lokacin da ya kasance yana tattaunawa da wani daga cikin shekaru yake ce mai idan ka je kwanciya a shimfiɗarka a lokacin da zaka kwanta ka karanta ayatul kursi idan ka karanta ayatul kursi ba za ka gushe ba har ka tashi daga bacci Allah zai sanya maka wani mai gadi daga cikin mala'iku yana tsaranka yana gadinka babu wani wanda ya isa ya kusance ka babu wani wanda ya isa ya cutar da kai a wannan yanayin har sai ka kashi daga baccin da kake yi sannan kuma wala ya ka shaytan babu wani shaytan da ya isa ya kusanto inda kake a wannan lokacin Bai ka karanta ayatul kursi kafin ka kwanta sai da Abu Huraira radiyallahu an ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda wannan mutumin ya faɗa mai sai manzan Allah ya ce sadaqaka wa huwa kadhub da ka shaytan manzon Allah ya ce abinda ya faɗa maka gaskiya ne amma shi makaryaci ne shedan ne ya baka wannan labarin kuma abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne haka ne duk wanda ya karanta ayatul kursi lokacin da zai kwanta to Allah zai sa mai mai gadi wanda zai yi gadi shi har zuwa wayewar gari sannan babu wani shedani da ya isa ya matso kusa da inda yake al-imamu Ahmad da imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito hadisi daga Usman ibn Affan radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli kulli yawmin wa masa'i kulli yawm manzon Allah ya ce babu wani bawa wanda zai faɗi wannan addu'ar da safe ko kuma da yamma a kowane wuni ya faɗi wannan addu’ar ya ce bismillah allazi la ya buru ma'afinihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim duk wanda ya faɗi wannan addu’ar salasa marra ya faɗa so uku manzon Allah ya ce fa ya buru shay ba wanda zai faɗi wannan so uku da safe ko da yamma wani abu ya iya cutar da shi a wannan wunin gaba daya ya samu kariya a wannan wunin har zuwa lokacin da rana za ta faɗi idan da yamma yayi har zuwa lokacin da alfijir zai fito manzan Allah yace babu wani abu da zai iya cutar da shi a wannan wunin gaba daya a wani lafazin na Imam Abu Dawud manzon Allah yace lam tusibhu faza'atu bala bala'i ba zai taba fado mai baktatan ba irin abin da za a ga haka kawai wani bala'i ya duro ba mutum ba tare da zato ba to in dai mutum ya faɗi wannan addu'ar manzon Allah yace wannan irin bala'in ba zai taba fado mai a wannan wunin ba duka wannan kariya ce daga cikin zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Khawla bint Hakim radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man nazala manzilan kuma qala a'udhu bi kalimati tammati min sharri ma khalaq duk wanda ya sauka a wani masauki sai wannan addu'a yace a'udhu bi kalimatillah at-tammati min sharri ma duk wanda ya faɗi wannan to manzon Allah yace babu wani abu da zai cutar da shi har sai ya tashi daga wannan wurin wanda ya wannan addu'ar a wurin ba wata dabba da za ta iya cizon shi ko ta cutar da shi haka kuma babu wani aljani babu wani mutum da zai iya cutar da shi a wannan wurin da ya zauna yayi wannan addu'ar har sai ya tashi ya bar wurin da wannan duka kariya ce daga cikin zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma al imamu Abu Dawud da Imam Tirmidhi sun rawaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya fito daga gidan shi da zai fita daga gida sai ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah duk wanda ya faɗi wannan addu'ar a lokacin da zai fita daga gida manzon Allah yake za a ce mishi كفيت ووئيت وتنحى عنه الشيطان manzo Allah ya ce mala'iku za su ce mai an isar maka mana ka samu waɗanda za su isar maka daga abin da ka roƙa sannan kuma za a tsare ka daga duk wani abin da kake buƙatar tsare daga gare shi sannan kuma shaitan zai nisanci mutum a lokacin da ya faɗi wannan addu'a wani lafazin na Imam Abu Dawud manzo Allah ya ce sai wani ne ya rinka faɗa ma wannan shaitan din da yake bin mutumin ya rinka ce mai kai falaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya ya za ka yi da mutumin da an riga an tsare shi an shiryar da shi an kuma ba shi kariya daga wurin Allah haka ko me za ka yi sai dai ka ɓata lokacinka ba za ka iya cutar da shi da komai ba ba kuma za ka iya ɓatar da shi da wani abu ba wannan shine addu'ar da ake yi a lokacin da bawa zai fita daga gidan shi duk wata addu'a da ka ɗauko daga cikin addu'o'in da manzon Allah ya karantar da mu za ta samu tana ɗauke da wata irin kariya wadda babu wani abu da za ta iya yi a duniya ka samun makanka irin wannan kariyar in ba ka koma karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da ka a lokacin da mutum ya ce da zimtar irin waɗannan zikirorin baya buƙatar wani laya baya buƙatar wani buru. kullantana wani ƙaho ko wani ɗaure-ɗaure ko wani ƙulle-ƙulle wanda zai kare shi daga wani tsari ko wani kariya ko wani kafi da za a yi mai wa'annan su ne kafin su ne kariya kuma su ne tsarin da bawa yake bukata a rayuwar ta duniya da kuma rayuwar ta lahira gashi yana zikirin Allah gashi kuma yana samun falala da kariya daga Allah subhanahu wata'ala haka duk wanda yake so ya samu kariya musamman a irin wannan zamanin na fitintunu zamani na bala'o'i zamani na sharruka iri-iri to lallai ya koma ya nufinci waɗannan zikirori na manzan Allah ya san waɗanne ne zikirori na safe waɗanne ne zikirori na yamma waɗanne ne zikirorin bacci wanne ne na tashi wanne ne na shiga gida wanne ne na fita duka waɗannan za su ba shi kariya za su ba shi tsari da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ba gwaji ba ne waɗannan tabbas ne garanti wanda manzon Allah ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ka duk wanda yake buƙatar kariya to ya watsar da duk wani kulle-kulle da wani daure-daure ya koma ya kama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayan na kariya da shi ne ake iya samun kariya a duniya ake iya samun kariya a lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da riƙo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da ita da kuma watsar da duk wani abu wanda ya saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tsare mu da tsarewar shi ya kare mu da kariyar shi ya ba mu agaji da agajin shi ya shiryar da mu hanya madaidaiciya ya shiryar da shugabanninmu ya dora su akan hanya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 فهي للنفس زمام وللهوى خطام وللشهوات والملذات فطام فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون معاشر المسلمين هذه الحياة لا تخلو من مصائب وأخطار ولكن المؤمن مدافع تلك الأبصار عنه بحفظه لدينه ومثل حفظه لدينه وملازمته طاعة ربه عز وجل لتكون حياته طيبة كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وصاحب الحياة الطيبة محفوظ بحفظ الله ذلك أنه حفظ الله فحفظه الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عمه رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك أخرجه مسلم والترمذي معاشر المسلمين إن من أعظم وسائل الحفظ للعبد المداومة على أذكار اليوم والليلة قال ابن القيم رحمه الله أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه بل تصل قوة درعه إلى أن يعود السهم فيصيب من أطلقه انتهى كلامه رحمه الله ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أذكار الصباح والمساء أشد من صور يأجوج ومأجوج في التحسين لمن قالها بعدول القلب انتهى كلامه رحمه الله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما ينبغي أن يقولوه من ذكر ودعاء في الصباح والمساء وفي الصلوات وأعقابها وعند دخول المساجد وعند النوم وعند الانتباه منه وعند الفزع فيه وعند تناول الطعام وبعده وعند ركوب الدابة وعند السفر وعند رؤية ما يحبه المرء وعند رؤية ما يكرهه وعند المصيبة وعند الحزن والهم وعند ذا وغير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة أيها المسلمون ينبغي للمسلم أن يتبع في أن يتبع في الأذكار ما شرع وسن وأن لا يعدل عن ذلك إلى غيره من الأذكار والأوراق فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على معزة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حزبا لبعض المشايخ ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على الخلق انتهى كلامه رحمه الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني الله وإياكم بما فيه من الهدى والبيان أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Thank you. الله ولي الصالحين ذي القوة المتين الملك الحق المبين خلق كل شيء فقدره تقديرا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعلنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في باب الأذكار وأثرها في حفظ العبد أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الإمام أبو داود والترمذي عن عبد الله بن حبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن شيطانا قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب ذاك شيطان وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء وفي لفظ لم تصبه فتأة غلاء وأخرج, وأخرج مسلم عن, عن قولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتغل من منزله ذلك وأخرج الإمام أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان وفي لفظ لأبي داود فقال له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وقفي ووقي اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر أئمتنا وولاة ولاة أمورنا اللهم اجعل عملهم في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله بذلك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله